kamar yadda rahotanni da kuma al'umman na gurin da ke kan iyakan Najeriya da kamar suka tabbatar wasu yan ne da ake kyautata zaton cewa masu garkuwa da jama'a ne suka yi awon gaba da wasu manoma da kuma waɗanda suka je duba dabbobinsu wanda kawa yanzu ba san inda aka yi da waɗanda aka sace ba da yake tabbatar da akwai lamarin kakakin na 'yan sannan jihar adama dsp suleiman yahaya guroje ya ce tuni aka baza komar farautar 'yan bindiga da suka sace waɗannan mutane suka haɗu da wasu mutane suna da bindigogi nan sai suka ɗibe su gaba ɗaya suka tafi da su to daga baya sai suka saki mutum ɗaya ya dawo domin irin ya kawo labari ma jama'a akan ba nan su an riga yi garkuwa da su an tafi da su Shi ne mai girman kwamishina a take ya ji labari ya ba da umarni aka nemi haɗin kan yan banga domin a shiga daji ne na kuma inda suke wannan matsalar ta sace jama'a domin neman kuɗin fansa yanzu haka mana neman gagarin kundila a Najeriya lamarin da ya sa hukumomin tsaro haɗa kai da shugabannin ƙungiyoyin sa kai ciki hada na fulani makiyaya irin su mai Allah da tafitar fulako. To sai dai kuma yayin da wasu ma ke taimakawa yanzu haka wata saba ta kunno inda 'yan bindigan kan bi wasu shugabannin ƙungiyoyin fulani har gida suna kashewa kamar wanda ya faru cikin kwanakin nan. inda aka kashe wani fitaccen ɗan sa kai kuma shugaban ƙungiyar tafitar fulako na jihar Adama Alhaji Abdu Ali Muhammad Jika Buba da ke zama kakakin ƙungiyar Mete Allah a jihar Adamawan ya ce duk da kisan da ake wa shugabannin su yanzu haka ba wani kulawa da iyalan wanda aka kashin ke samu daga hukumomi batun da ya ce yanzu haka jikinsu ya soma yin sanyi lallai alal hakika mu a jihar adamawa kungiyoyin a ƙarƙashin shugabancin da muke jagoranta na miyetti allah da tabital fulaku na jihar adamawa gaskiya ba mu ji daɗi ba duk a cikin watanni uku nan muna baƙin ciki matuƙa bisa ga da ake ɗaukan rayukan shugabanninmu ɗai ɗai ɗai bisa ɗai don abun yanzu gaskiya a yana so ya kashe mana gwiwa kuma duk abubuwan nan da ya faru wallahi ba matakin tsaro da gwamnati yakan ba mu haɗin kai ko kuma a tsaya a tabbatar an yi bincike domin a samu yanayin wannan abubuwan ko kuma a tabbatar an yi wani abu ba mu ji daɗi ba. To ya ko shin ma akwai tallafi da ake baiwa iyalan waɗanda ake kashewan? har ila yau dai ga kakakin kungiyar ta miyatti Allah. Bai babu taimakon da muke samu a hannun gwamnati. Kai hatta sadakan bakwai a samu dai ko dan wani tallafi da gwamnati za ta tallafa ma ko gwamnatin karamar hukuma ko na gunduma yadda za a ba da taimako ga wa'annan iyalan wa'anda abubuwan nan yake faruwa da su wallahi babu. To wai kowane matakai hukumomin tsaro ke ɗauka kan irin barazanar da ake wa 'yan sa kai a yanzu? Har ila yau ga kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Guroje. Abdulaziz ka san dai aikin dan sanda ne na kare eh, ran al'umma da kuma su. Sannan kuma ba mu rundunar 'yan sanda na jihar Adama ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin tabbatar sun kawo ƙarshen wannan al'amari. Hmm. Domin tabbatar da tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na kwarai da gaskiya da rundunar ta dauka yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta ta musamman ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aikata irin wayannan laifuka domin mu tabbatar mun kama su na biyu kuma yanzu mun sake daukan wani matakai domin sake tsalo mu zanna da shugabannin kungiyoyi da shugabannin addinai hmm. domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato ma al'umman jihar adamawa incinsu ga duk wanda ya yunkuro zai musu barazana da rayuwarsu. Kakakin 'yan sandan jihar Adamawa kenan Suleiman Guroje kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a gairin matakin da za a ke ɗaukan Ibrahim AbdulAziz, Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya.